فسبح باسم ربك العظيم don haka ka tsarkake sunan Ubangijinka mai girma kuma ka girmama shi daga duk wata tawaya.